kafin ya iya samun kuzarin tayar da motar suka fara tafiya a sanye tamkar wanda ke tsoron tuka motar gidan su safina ya zarce magana ta gaskiya ba dan gidan safina ya ba dan ganin safina ya zo ba ya zo ne ya je danejo ya aje danejo wajen ke lambu ta kwana ba dan komai ba sai dan tsoron abin da zai iya faruwa yana da yakinin idan suka kwana gida daya ko bai auka wa 'yar mutane ba to ba zai fito mata a yanda yake mutum ba idan kuma ta ganshi a halittar shi ta ubangijin da ya tsara masa to ba makawa sai ta shekara a doguwar suma ba tare da ta farfado ba suna tsayawa a kofar gidan ya kalle ta a wahalce ya ce ki je wajen addarki gobe zan dawo da zumuɗi ta gyara zamanta ta buɗe motar ta fita hakan ya sa maman shi ma shirin fita da sauri ya riko hannunta wani kallo ta mishi ta fara sambatinta Danejo ya kalla da ke shigewa gidan sai da ta shige sannan ya saki hannunta ya rufe motar tare da tayarwa suka bar kofar gidan tana shiga gida ta samu safna da sarayya suna ta cacar baki saratu na tsawatar tsawatarwa sarayya hawa'u kuma na Safina magana sarayya takan fita harkar ta, amma safina sai ta sake takalo maganar yanzu haka da danaji ke shigowa tana kara goge fuskar ta hawa'u ce ke faɗin yayin safina mu ba mu isa mu faɗa miki kiji ba to shikenan ki yi ta yi cike da rashin kunya safina ta ce ba haka bane amma ai san da take gaya min magana kuna ji ba kwana ta ba siririyar sallamar da nejo ta sa dukkaninsu suka kalli mai shigowa hawa'u da saratu ce kaɗai suka amsa mata sai saratu da take binta da kallon rashin sani don ko ranar da suka zo bata ganta ba a takaice ta gaishe su da ina wani hawa'u ce ta amsa tana faɗin fatima ke ce yau yanzu da magariba murmushi kawai ta yi cike da yaranta ta nufi hanyar shigewa saratu da take son sanin wace yarinya ce wannan ta kalli hawa'u ta ce wace ce ita ba tare da tunanin komai ba ta kalle ta ta ce ita ce kanwar amaryar gidan nan kankance idanu ta yi tana kallon ta ta ce kina nufin amaryar Khalid jinjina mata kai ta yi ce mm wani tsaki Saratu ta ja ta ce Allah na tuba ka yafe ni yo ina matan suke ana sai kuma ta taɓa baki tare da mikiwa ta shige falon wallahi har kasan zuciyarta sai da gaban ta yi faɗi da aka ce ita ce lallai ta tabbatar da basma ba ta da hankali ai ko ranar da take faɗa mata kwaila ce ta ɗauka yarinyar ba ta da wani abun burgewa ashe yarinyar haɗaɗɗiya ce sul haka kamar za a taɓa jini ya fito ga idanu tamkar an dasa mata kwai lallai sai yau ta yarda aiki ne ja a gabansu amma suka yi sakaci haka ya zama dole dolen ta ma ta san yadda za ta yi ta raba tsakanin Khalid da yarinyar nan don ko kankanin lokaci ya isa ta lashe zuciyar Khalid ta yanda ba zai kalli wata bayan ita ba hmm. ba dai ita Alhaji Mudan ya ɗura wa carbin kwai ba to kuwa da sannu za ta ja carbinta ba tare da ta yi asarar koda kwai ɗaya ba sannan ta maido wa 'yarta da mijinta da ta sha wahala ta farauto sannan aka samu damar yi masa ca a gidan sosai ke lambu ta yi farin cikin ganin danejo da fara'a suka shiga hirarsu da yarensu musamman ma da ta faɗa mata a nan za ta kwana danejo da ke mamakin abin da ta tarar a gidan bayan sun ci abinci ta kalli ke lambu da ke shirin tattare kwanukan ta ce adda yanda 'yan gidan nan dama suna faɗa ne zaro idanu ke lambatai ta ce da nejo kin ko san girman masifar mutanen gidan nan kullun cikin fada da junansu suke ai wannan ba bakon abu bane a wajen su tabi baki da danejo ta ce Allah ya sauke musu amma ke lamba ta fada tana daukar kwanukan ta fito da su kai tsaye madafa ta wuce ta kai su da sauri ta koma ɗakin ke lamba dai dama ba shiga harkar yan gidan take ba dan haka yanzu ma tana shiga ta rufe ɗakinta da makulli suka yi shirin kwanciya ita da kanwarta shigowar najib kenan ya wuce inda safina take daga kofar ɗakin ya tambaye ta da wani abu da kike so ne zan shiga in kwanta ne a sanye ta abinci ne ban ci ba ya tsina fuska ya ce ba su kawo miki ba girgiza kai ta ce ba wanda ya kawo jinjina kai ya juya zai fita yana faɗin bari in je bari in je in je idan uban wani ne ya siyo abincin da za a dafa ba a baki ba basma da surayya ya samu a falon kowace da waya a hannu suna latsi-latsi sai yaran da kenan fuska a haɗe ya kalle su ya ce kai me yasa baku kai wa safina ta ba da ni tsamin kallo basma ta mishi ta ɗauki kanta sarayya da ke shayensa ce ta ce ni ban san ba a kai mata ba a tsawace ce ta shi ki kai mata kuma ki zauna a can ki bata idan da wani abu da take so ma ki mata sannan ki kwana tare da ita duk da bata so ba amma bata ce ba za ta yi ba sai turo bai, ki gaba da tai tana bubbuga kafafu ta wuce madafa tabe baki basma ta ta gyara zaman da tana faɗin sai ka ce wani ubanki ai maganin ki kenan har ya juya zai tafi ya dakata yana kallanta da alamar jin masifa ya ce ke da wa kike me kike cewa ban sani ba ka ji na ambaci sunanka ne ta faɗa tana karkaɗa kafarta a yayo kanta don horuwa zuciyarsa ke yi na rashin kurɓa-kurɓan nan yana cewa ke zanci da sauri ta mike a kausashi ta ce na rantse da Allah ka dake ni sai na nuna maka kai karamin dan iska ne kar ka ga ranar ka ci zalina dan bana hayyaci na wallahi yau ba zan lamunta ba Saratu dake ɗakin ta tana shirin kiran wayar tsohuwar nan ta ji wannan hayaniya da basma da sauri ta fito ganin Najib na zare belt ɗinsa yana faɗo. to mu zuba mana dan Allah so kike na miki so kike ki nuna min kima shegiya ce ko dan iskanci kin taɓa yi a waje ne wa kika taɓa yanka a harkar daba wace kalar kwaya kike sha da za da za ta dame wanda ni nake amfani da ita ke bari ma ki ga dan mai caccakawa irin ashar din da ya malmala mata har Saratu da ta nufo su sai da ta rantsa idanuwa sannan ta karaso a jigace tana shiga tsakiyar su juyawa ta yi ta kalli basma da ita ma ta mirgino wata ashar wata ashar din ta yaba masa tana faɗin ka zo mana idan so kake ka nuna kai babban shege ne mu je mu da kai a bayan gari na rantse da Allah ko makami ba zan sa maka ba za a kwashe ka gadangadan yayi kanta saratu na tarewa duk da haka sai da ya dauki fuskar ta da wani bahagon bugun da ya sa ta kwamtsa kara ta ce kutumar uba ni ka wa baki ta faɗa tana kallon hannunta da ta rufe baki da shi har yayi jini sake kai mata haura yayi ta yi saurin gocewa da gudu ta nufi madafa wanda ya daidai da fitowar sarayya da plate na abincin safina bangaje ta yi abincin ya zube farantin ya mutu bata kula da abin da ta aikata ba a haukace ta shige ciki tana ikirarin za ta nuna mishi hauka ganin idan shi bayan ta saratu ta bi haka ma najib da ke faɗin awo makamin ne zaki ɗauka tun yanzu yar banza ba ke kika ce zaki iya ba sarayya na ganin haka ta kauce da sauri saratu ta shiga madafar tana faɗin basma basma bari ba na son iskanci ba magana nake miki yana dab da kaiwa bakin kofar basma na fitowa da karamar wuka ta yankar kayan miya a zafafi Saratu ta roƙo ta amma Basma ko kawar ta sake ta take ta yi shi kuma yana tsaye yana kare rike da mararsa yana faɗin kima Allah kima Allah in ke kika haife ta ki sake ta tazo ni za ta yi wa buran uba bar ta zo ta gani tun ɗazu ta buɗo ɗakin duk kokarin da ke lambu ke yi kar ta fita amma ta dage sai da ta fito ta tsaya tana kallon wannan hargagi a natse murya a seɓance cike da yaranta da kuma hankali da nejo ta ce dan Allah kun hana mu bacci za ku iya fita waje in yaso sai ku yi faɗan tunda ta fara magana suka juya suna kallonta maganar ta ta karshe ta sa Najib sakin murmushi ya fara mai da damarar shi yana faɗin budurwata yaushe kika zo sama da kasa ta harare shi sannan ta kalli sama da ke wurgo mata wani kallon tsana da ta ci girgiza kai ta yi ba tare da tunanin komai ba ta ce wallahi din na a tashe yake ji nake kamar wani filin daga ne ko kuma irin gidajen nan ne na masu zaman kansu sai kuma ta yatsa na fuska ta ce ai ko gidan haya ba za a yi irin wannan tashin hankalin ba juyawa ta yi da niyyar komawa ciki sai kuma basma ta zaburo tana faɗin don ubanki me ya kawo ki nan gi wani bazawaran mari na jibi sake ɗauke ta da shi ya ce kar ki sake wallahi ko a mabarki kika sage da zaginta jikinki sai ya gaya miki a haukace ta sake kallon shi ta matsa dab da shi ta ce akan me ka san wace ce ita wallahi to ka ja sai na ci uwar yarinyar nan ka jima baka kashe ni ba shi ma a hasale ce ke daga inda take tsaye ta rungume hannaye a kirji cikin zazzakar murya ta ce ba matsala idan ni kika kashe amma kika kashe dan uwanki ko kuma shi ya illata ki shine babbar matsalar a kankanin lokaci labarin ku zai gama duniya wanda ya san ku da wanda bai san ku ba zai muku tofin alatsi ne ku saka iyayenku a damuwa sannan ku bar zuri'ar ku da jin kunya Allah ya sauwake ta faɗa tana kallon Saratu cike da rashin damuwa da kallon da take mata dan bata san ma'anar shi ba ta ce mama ki rinka kulawa da su sosai ana kiran haka ana irin haka tabbas wata rana sai wani ya kashe wani juyawa ta yi ta kama hannun ke lambu da ke tsare ta da idanu tana so ta san me ta faɗa haka suke ta binta da idanu suna shiga ta mai da kofar ta rufe da makulli tabbas gaskiya ta faɗa musu amma kuma yarinya ce duka shekarunta nawa ya ma aka yi ta samu wannan fikirar a gigice saratu da ita dai kam kallon yarinyar maki. kayar mata da gaba ta kalli basma ta ce ba zan hana ki ba ki kashe shi ko ya kashe ki kin san dai ba ki kadai na haifa ba sai kuma ta nuna mata da ɗakin ke lambo ta ce kin dai gani karamar yarinya kuma kishiyar ki, amma ta fi ki nutsuwa ki koya daga gare ta ko za ki samu damar sake shiga rayuwar mijinta a karo na biyu sama da kasa najib ya harara basma ya wuce yana mai da ɗamararsa ya ce ki gyara wa momin ki kalamanta yarinyar can ta zama tawa da yardar Allah ta kallo Sarab ta biye shi ta furta mahaukaci wucewa ta yi fu ta bar basma nan ta rasa me ma za ta yi shikenan ta sha dukan banza sannan yarinyar ce ta zo ta wani faɗa musu magana sarai yana ganin sun bar wurin ta koma madafa don sake ɗebo abincin kafin ita ma ya sauke mata aljanun Allah sarki tun da safe Saratu ta kwankwasa kofar ke lambu suna zaune kan sallaya ita da Danejo ta yunkura za ta buɗe da ne ma yunkurawa ta yi ta ce bari zan buɗe girgiza mata kai ta yi alamar ta bashi saboda tasbihin da take da sannan ta karasa bakin kofar a natse ta buɗe da makulli ta sauke idanunta akan saratu da ta yatsa na fuska tana wani cin magani tun ba ta buɗe ba da fara'a ke lambu ta ce ina kwana wurgo idanu ta yi ta hangi da nejo ta miƙe tana cire zumbulelen hijabin ke lambu mai da kallanta ta yi ga ke lambun tana yatsa na baki ta ce amarya nace jiya amarcin naki ya kare yau zaki fara shiga madafa shi yasa nazo sanar da ke saboda akwai yara da ke sammakon tafiya makaranta sama da kasa ta kalli ke lamban sannan ta ce dan kar a makara juyawa ta yi ta bar ke lamban tsaye da mamakin me yasa ita ma wannan ba ta kaunar ta ita ma jininta bai haɗu da na matar ba haka kawai take mata kallon da kana gani ka san babu rahama a cikinsa ajiyar zuciya ta sauke tare da mai da kofar ta rufe babban tashin hankalin shine ta yama za ta fara ɗora tukunyar gidan nan mutane nawa ne a gidan wani girman tukunya suke ɗorawa rasuwa ta yi tana kallon danejo ta ce mu je ki kama min aiki wai ni zan yi girki kuma kin ga ba mu iya girkin nasu ba ko kuma da yawa fa ake girkawa cike da tsiwa danejo ta ce mu je kawai mu tuka mu musu tuwo sannan su ba mu itace mu hura wuta idan babu kawai a hakura kowa ya ci gwarin kwaki ya kama gaban shi murmushi ke lambu ta yi ta ajiye carbin hannunta sannan ta ji hannun Danejo suka fito Hawa'u da suka samu zaune a falon suka gaishe da ita da girmamawa ita ma da kulawa ta amsa tana tambayar ke lambo amarya girkin za a shiga da kai kawai ta mata alamar eh hakan yasa Hawa'u faɗin to dai abin da baki gane ba sai ki tambaya kin san fa girkin gidanmu yawa ne da shi a haka ma dan ba dan banda samari murmushin yake ke lambo tai sai dai ko ba komai ta ji sanyi tunda an ba ta damar tambayar abin da bata gane ba wucewa suka yi madafar ita da danejo tsuru tsuru ta yi ta kalli danejo ta ce to ni me ma zan dafa yanzu da safe kura mata idanu danejo ta yi kamar mai tunani kafin daga bisani ta ce yauwa na tuna miwar na wainar fulawa na ga hannatu ma tana yi mana ita da safe da safe kwaɓe fuska ke yi tana kallon ta ce ta ya za mu yi wannan abin murmushi Danejo ta yi ta ce ni ai na ga yadda hannatu ke yi zo ki gani inda ta ga ashana ta nufa tana kokarin daukowa sai dai tsayin ta bai kai ba kilambo ce ta miko mata tana kallo ta kunna gas tana shirin kesta ashanar ta ce danejo kar ki kona mu dan Allah kin tabbatar kin iya cike da kwarin gwiwa ta ce wallahi na iya bari ki gani ai ko cas ta kunna tana fara'a ta ce mata kin gani ko murmushi ke lambo dai ta ce na gani to yanzu kashe har mu hada abubuwan da muke da bukata ko kashewa ta yi kafin suka shiga dube-dube suna tsinto abin bukata wanda ba su gani ba sai neji ta zo ta tambayi hawa'u ta faɗa mata ta koma ciki sallamar salamatu a madafar ya sa suka juyo a tare suna amsawa ganin babbar mace kuma ke lambu an gabatar mata da ita a matsayin ɗaya daga cikin 'ya'yan alhajin sai ta yi saurin faɗin ina kwana da fara'a salamatu ta amsa da ina kwana matar baba an tashi lafiya murmushi kawai ta yi ta karasa tana faɗin ruwan zafi ne zan dan dora safina za ta yi wanka ba su tanka mata ba suna kallo har ta dora ta fita kafin su yi zafi sai dai tunda ta fita ba ta dawo ba har ruwan suka fara tafasa da ne da ke son su fara soya wainar su ne ta ja tsaki ta ce wai ita ina ta yi a san yake lambu ta ce ko ki je dakin hajiyar sama ki mata magana na san ko ta sha'afa ne da sauri ta nufi ɗakin don a matsi take ta fara soya wainar ba dan ta ci ba ba dan ta ci ba sai dan ita ma ji take yau fa kamar girki take yi ɗan laudayin ma a hannunta yake da take shirin zuba ƙullin kafin yanzu da ta fito ajiye shi bakin kofar ɗakin ta yi sallama daga ciki salamatu ta amsa daga labulen ta yi tare da kai duban ta kan salamatu da ke masafi na ɗaurin kirji a nitse ta ce hajiya dama adda ce ta ce na gaya miki ruwan sun tafasa da fara'a salamar ta ce ayya to ina zuwa har za ta saki labulan sai kuma suka haɗa idanu da safina da salamatu ki kwantar da ita na 'yan sakanni suka kalli junansu babu wacce ta san wata a cikinsu har gwara ma safina na tunanin yar uwar amaryar babansu ce ko amma danejo ba abin da ya zo mata a kai face tunanin me yake damun yarinya haka da sai an mata komai ganin kallon da take mata ya sa safina sakar mata murmushi ta ce sannu ita ma murmushin ta ita ce sannu baki da lafiya ne murmushin da ke nuna eh ta mata sai salamatu da ta dora da bata da lafiya cike da tausayawa ta ce ayya sannu Allah ya baki lafiya Amin salamar ta faɗa tana cewa mu je sai na sauke ruwan. Sakin labulan da Naidu ta yi ta shige gaba inda Salamatu ke binta a baya har suka iso falon. Najib suka samu tsaye da wayar shi a hannu yana dannawa ya dafa kugun shi da hannu ɗaya. Kallon jin haushi da Naidu ta masa tare da jin tsaki saboda takaicin ganin shi da singlet sai wando tiri kwata. Bayan da ya sake juyowa ya sa da Naidu sauke dubanta akan wani bakin tabo da ke sama da kafaɗar shi dab da wuya. Taɓe baki ta yi ta ayyana ɗan daba. ita mamakin ta ma shine yanda kaf gidan kusan shine ma farin su a haka ma dan shaye shaye dan shaye shaye ya lalata masa fata amma dai kana ganin shi idanunka za su tabbatar maka da jajir ne shi sai kuma ƴaƴan falmata su ma suna da haske amma ba su kai shi ba gaskiya da sauri ta shige madafar don ba ta so ya ganta har ya kira ta da sunan nan na budurwar shi da yake faɗa dafe kai yayi da ke tattare da tsantsar damuwa da rashin sukuni yana sake kurawa maman nashi idanu da har yanzu ba ta tashi ba saboda yau kam an shiga azumin cin abincin kifa kan shi yayi a gadan yana cije labban shi irin mummunan halin da ya shiga jiya yake tunani ba dan ya dage da tsayuwar dare ba yana kaiwa Allah kukan shi a haka ma sai da ya kusa gazawa saboda azababban ciwon ciki ne ko na mara ne bai ma sani ba shi ya dai san kawai wani abu na masa bala'in ciwo mai barazanar tafiya da numfashinsa tsayuwar da wayar shi ke yi a kan gadon ya sa shi daga shi da kyar ya ɗauki wayar ganin kawo buro ne yanzu ma ya sa ya yanke kiran jiya ma da daddare ya kira shi sau ba a dare mai da kiran ya yi saka wayar a buɗaɗɗen sauti sannan ya ajiye wayar kan gado a kasalance a jigace sosai murya a kasan makoshi ce assalamu alaikum ina kwana kawo da yanayin tashin hankali kawo buro ya ce wa alaikum salam haladu kuna lafiya dai ko tun ce nake kiran ka amma shiru a dakile cike da wahalar jigatar da yayi yace lafiya lau muke kawo mama amna bacci mama amma bacci take jira zuciya ya sauke yace alhamdulillah dama na kira ka ne dan naji ya jikin na addafatu fatu. a raunane ce alhamdulillah kawo yanayin muryar shi yaji yasa kawo buroci wahaladu ya dai akwai wata damuwa ne a sanye yace a kawo lafiya lau shikenan sai an jima Allah ya bata lafiya ya faɗa yana niyyar kashe wayar da sauri Khalid ya ce kawo dakatawa ya ce na'am a kunyace cike da son cike da son tausan abin da yake ji ya ce kawo dama ina so ne zan dauko safina sai kuma yayi shiru na wasu da dakiku sannan ya ci gaba da cewa kawo kalar zamanta a nan zai fi dacewa ba zan ci gaba da zuwa gidansu kullum ba shi yasa murmushi kawo buro yayi mai sauti da har sai da Khalid ya ji ya ce kenan mu fa muka haife ka ba kai ka haife mu ba idan kana cutuwa da hakan ka sake wani aure amma ina ji ma yarinyar nan abin da zai iya faruwa da ita idan zaka bi shawarata da ka sawwake mata dafe kai ya sake yi sosai tamkar zai huda hannayen shi su shige ciki a tausashe ba tare da ya masa gardama ba yace shikenan kawo sai an jima sai an jima kawo ya faɗa yana yanke kiran dan ya fahimci bai yi amanna da shawararsa ta kara aure ba sai dai yana tausayawa yaron fiye da yadda yake tausayin 'ya'yan da ya haifa a cikin shi gashi kullum so yake ya faɗa masa wani sirri da aka jima ana birnewa amma abin ya gagara da ya so ya faɗa sai da ya so ya faɗa sai ya ji ya kasa bai san ta zai zai fahimci maganar ba bai san sanin hakan da duniya za ta yi mai zai janyo wa adda Fatima ba don haka yake cin don haka yake yin shiru wasu lokutan Allah sarki canko sosai ta saki jikinta ta manta da hayaniyar gidansu yanzu haka da suke dawowa daga ganin likita ziyararsu da shi ta farko ɗora kanta ta yi a kafaɗar shi tana kallon gilmawar mutane kasancewar suna a jirgin nan na kasa ne alhaji mudan da ya kalle ta sai kuma ya kalli waje a sanye ya ce tunani ko umu salma ajiyar zuciya ta sauke mai nauyi ta ɗan girgiza kai a saman kafaɗar shi ta ce fargaba ne kullum da shi nake kwana nake dashi da sauri ya sa hannu ya ɗago fuskarta yana kallonta da mamaki ya ce akan najib ko